wanda bai zo ya kama ni ba Allah ya tsine mai albarka duk wanda ya raka min tsinin gutsun uwarsa na raina hankali an faɗa duk uban da ya bani a rai Allah ya tsine mai albarka idan an ka Buhari uwarka da Aisha Aisha Buhari kai yasa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai na rantsa da girman Allah ku duniya a sallu wallahi ku budu da sannu ku can mece ce rayuwar ranar da Allah an faɗa kin ci kuɗin talakawa kin yi bukata an faɗa ki duk abin da zaki ku ba to su mama ci kuɗin talakawa haka yake a to yaron ƙarya mata ne ba ƙarya bane a kuma ta kama ta mishi kafa tsakani da Allah ta wani kumbura kan mai ciwon sanyi wallahi tirela guda a sai abin na dawo su eh mana da haka suke to na ji masifa kamar yan gudun hijira yaro na karatu saboda ta samu talaka ai ba haka take ba duk wani ta kumbura kamar mai ciwon sanyi na rantse da Allah to billahi lazi ta saka musu yaran mutane ki sake su ya je rubuta exam na shi sake su in ba haka bane daga kiyan miji na ki da wuya kamar ba <laughs> aka suke in kina jin yin bala'i ne ki je ki samu kurji <laughs> shugaban yan yan kidibashin a <laughs> sai suna da izza kai eh kin ga ta koma rushashiya ina daga gefe ce ya da rayuwa da tsoro wallahi ki fito kina da inci ke yan Najeriya ne wallahi yanzu zan fito a gani ni ki daina tsoro rana tsoro wani kina wani tsoron wata giwa wanda ya ki mata kafa ita aisha banza <laughs> wanda wani kika bari abin ga faruwa tsoro kike ji tsoron kike ji tsoron ta kike yi ne mai za ta yi ya ce a yayin da ake dukan Aminu da ita da wancan Zainab Kasim din ita kuma mama take tunin kaji kamar take ganin kamar dukan ma baya shigan su to dai a garin teku tuboli da shi kamar yadda na karanto shine a nan ne fa aka samu matsala sosai ya fada mata kafar ta samu matsala amma kuma yan gidan jaridar Daily Nigeria sun rawaito da cewa kafar mamafa fa a wajen a wajen biki yawwa wato ke ya kike da suna ma wannan ni ba ma na gane sunan mamujin naki alba ne yake ko Buhari to na rantse da Allah da ya manzan Allah ba zan gaya miki don kutumar ubanki mun faɗa ruwa mun ƙara kin ci kuɗin talakawa kin ƙoshi kin yi halika kin yi ƙulu masharahu halika ne mai ta ƙayyade mun faɗa mun ƙara kin yi ƙulƙul ko agogo baya zama a hannun yaro dan ya faɗa gaskiya kin ci sa kin cinye mu kuɗin makaranta a cikin ki shine zaki zo to na rantse da Allah bari mu gaya miki mun faɗa mun ƙara faɗa mu 'yan Kano mun ƙara cewa kin ci kuɗin talaka kin yi ƙulƙul in kin yi zuciya duka ki turo a kawo mutanen jihar Kano mu mun girmi ne yanki kuma mu mun girmi mun girmi yanki dan Allah in kuma kina ganin wannan ne mu ba mu da nisa yan kore ne mu dan Allah dan Allah ku turo a dan gare mu muna nan muna jiran ki kin ci kudin talaka kin yi bulbul kin ci kudin talaka kin yi kulu masharu halikan min mai da kayyari mun to ku wannan gwamnatin APC a duk inda mutum ya zage ku sai kun bi shi kun je kun kama shi amma ga yan ta'adda can a cikin daji sai ta'addanci kuke kun ba su abin da suka yaro ya faɗi gaskiya an kin je kin kama shi kin sa an kawo shi gaban kin da ke shi kina ganin cewa ke gina da mulki a hannu to mulkin zai ƙare za ku dawo ɗaya da ke kuma ai ba ƙarya ba da haka kike da haka kike kele mai gidan naki gashi nan da shi ma wuya kamar marikin lema amma yanzu an zuki jinin talakawa an taka wanda ba su je ba su gani ba duk kuma ta san da yake wannan uban koke-koken amma yanzu azabar da ya ninka wa mutane ta fita bayan amma me yasa yanzu baya kuka tsaba rainin hankali an faɗa duk uban da ya bani a rai Allah ya tsine mai albarka idan an kama ni nima a harbe ni matsiyatan banza matsiyatan hobi inda a duk inda wanda ya soki gwamnatin ku yake sai kun je kun kamo shi wata tana turai sai bai ta zaji gwamnatin ku je ku kamo ta wannan wannan bawan Allah yake da suna inam dukanu haka shi ma ku je ku kamo shi saboda ya zage ku amma ɗan ta'adda da suke cikin daji ana rena talaka su mama an ci kuɗin talakawa an yi bubul Ni ɗan buzu na ce su mama an ci kuɗin talakawa an yi suna na Zahraddeen Muhammad Idris, Kano State da Local Government Unguwa Okuke Alu. Duk wanda ya raka min tsinin gutsun uwarsa na faɗa su mama an ci kuɗin talakawa an yi ɓuɓul. Ƙarya aka muku ko da haka kike. Ba na yi wannan bidiyon mai dan nabe bai Hajiya Aisha haƙuri. Na yi bidiyo ne ma don in ce mata kada ma Allah ya sa ta haƙura. Eh, kada Allah ya sa ta haƙura. kafin na faɗi abin da nake so in faɗi ba ina goyon bayan abin da yaron ya bane asali ma ni ba zan iya yin abin da ya badan ya sabawa daidai ya sabawa tarbiyya bai kamata ba abin da i ba daidai bane ba ko yancin albarkacin baki da ake cewa kowane ɗan ƙasa yana da yancin ya faɗi albarkacin bakinsa baya nufin kaci mutuncin wani ko zagin wani domin ita hajiya aisha uwar wani ce surukar wani ce matar wani ce kaga wannan ba daidai bane ba kuma ko kundin tsarin mulki da ya baka dama kai ihu yanda kake so kasar ku ce kai ihun kai kai kururuwa yanda kake so kasar ka ce to ni ma da nake bacci a kusa da kai ya ban dama ka kyale ni in bacci na kakka tashe ni kaga an yi balansin kenan kakka ce kana da ikon kai ihun ka yanda kake so eh kundin tsarin mulki ya baka iko ni kuma da nake bacci a kusa da kai ya ce ina da iko ni ma in bacci na ka a tashe ni to ya za a kenan kaga dole a tsaya a tsakiya da haka ba na goyon bayan abin da yi <clears throat> amma me yasa na ce ba na bata haƙuri abin da ya faru ba wani abu bane sabo da ba a saba ganinsa ga talakawa zuwa ga shugabanninsu ba to in ba sabo bane ba abu ne da ake jifan dama duka matan shugabanni da na shugaban kasa da na gwamna da kowa to ke me kika fi sauran da su suka yi haƙuri shi kika kasa haƙuri na farko kenan na biyu shi wanda ya yi wannan maganar ɗabi'a ce ta talakawan najeriya mu irin yin amfani da wannan kalmomin wajen yin wannan mitar illa iyaka wajen mita da ƙorafin kowa zai yi da irin tarbiyyarsa wani ya wuce gona da iri kamar yadda nake goyon bayan cewa ya wuce gona da iri wani kuma ya yi abin da ya dace da tarbiyya amma ƙorafi da ƙalubalanta da ganin cewa ana kashin dankali na sama idan ne ƙarami wato kashin dankali ai muna ganin za mu iya cewa watakila wannan yaron ya koya ne a gurin mijinki domin mu mijinki shine jagoran 'yan suka shugabanni ya wuce gaba har ya kuka ya matse hawaye ya ce an zalunce mu ai kamar shine oganmu wajen yin ƙorafi kan